mu'tafarin idan ya samu wani biyan bukata zai yi kyautan wani abu nashi to da ya samu biyan bukatan sai ya ga wani dan uwanci na jini wanda ya fi shi ya fi cancanta da wannan kyauta to anan yaya zai yi. kuma ba su ya ya ya ci alkawari da zai ba in ba ya ce ba wuri ka ba ba ne ya ba. mutum yana son yarinya da aure ko ya halarta ya je ya je ya nemi taimako a wajen wani malami saboda idan an zo ɗaura aure a ɗaura da shi ya ga yanka na ba babu da shi ka ce wa wani yi addu'a Allah ya taimake ni wannan daidai ne

a ya halatta ya banta ina ganin ko ba a ta yawan ya ta a da wani na cewa kasar magar ko madina na kan ga wasu mutane idan za su yi sallah suka sa ma sai su dinga tsora goshinsu a kai to ko a wannan al'amari yake bayan kuma kariri ne na mutum ya shi shimfiɗa don ya yi su da a kai wannan abin nan babu komai Thank hmm. you. Hmm. Hmm. a'a ba ka biya da wanda zai yi shafa wani amal da wanda kai magana da su ka wajen ka wajen uba ko wajen ɗan uwanka akan matsala cikin su iyayen makan ce mutum yana na so gurin yi ya zai ba tare da ya ta ganshi ta san ka da kake so

cewa an kai mun kai shawara da wanda ya san cewa game da mai karanta waɗannan takardu don Allah a rika kyale shi yana karanta wannan takardu domin yana cikin karantawa sai ka ji an yi wa malam tambaya to shin nawa ne wa malam zai tafi kuma ina son malam ya yi mani bayani game da saurin fushi da musulmi. Saurin fushi wani daga ne. in ka in ka ji kawo in ka a'udhu billahi minash shaitani rajim in kana da kai da in kana da wani kai kwanci da wannan kuma na cewa my father died and left behind two wives nine children four girls and five boys how are they how are they how are, they, how are their will be his father and his mother are also alive matar aure suna da ish ba da sai za a raba ma magaba Thank you. our father 4,000 before he died and we of witness and he and he could not can we him these children, somebody says he wanted to take one out of them because the boy is attending Islamic school and his mother said that he will take him to this. What can he do? So, um, you can, you can prevent her from taking him to because he, uh, because school is the nursery, the new nursery. Oh, da wannan kuma na cewa shin ya zama wajibi ne idan mutum zai yi zai yi wanka ko ya rike al'aurarsa misali ne in babu kowa amma akwai mutane ta fara da a kawo talati ga annabi wato kada har ke gaba yin karya yanzu da karkatar da magana har da wannan shari'a والقاعدة عندما جمع هو أيضا يأتي أتي برنامج أتي شارع kun gane na duba sharfinsa wato da yake rubunin sarar da kai min misali ayar shi an da karbar al-yahu al-ikhbaru al-shay'i ala ghayri ma huwa alayhi mutum ya sani wanda bai sani da yana zato ba ya zama karya wato kullum abin da in inda harshen ya saba ma zuciya ke ce mu karya. ko da gaskiya ne ka faɗa amma kai da ganin ka ba haka yake ba ka faɗa duk karya. ne tauriya daban tauriya ba karya ba ce ah, amma kuma wato abokin maganar ka wato ba zai fahimci yadda ka faɗa ba kamar ka kai kana neman wani mutum a nan a ce ma ba wannan ba shi nan eh ba shi nan na inda yake yin nan a eh saboda ka shi kenan wannan wata ana amfani da shi inda kake gudun ka bayyana wani aibi na mutum ko kuma ka faɗi abin da yake zai jawo ma wani laifi babba ka gane wani suna da da kamar wani ba a nan ko kuma yana yi haka abin nan ba ni da su in na ba ka ina ni na haka nan aya ta zuke shi kenan ba ta ba ta ba ban yi ba ban yi ba ba ba ba ba ba ni da kudin na ba ka amma da ya faɗa haka na amma da ya ce da kuɗi gaba ɗaya da yi tunanin tauriya ba don ka tauriya ga malami ta ce da zahiri in yi ce ba haka ba ne ba ni da kuɗi amma na ba ka haka ba ba sai ka fahimci akasi kafa ta gane a kan wajen ba a nan idan yake da wani kuɗi suka ce ban da shi a cikin jiki da suka ce a nan da ba ta ban da shi a nan a cikin jiki da suka ban da shi ko suka ban da shi ko suka ce ba ba ta yi ba ta yi كلكم لا نعلم ba ba hake magana ba ne hikimin magana ta haɗu magana wadda yana abokin magana ta bai iya ganewa tana da taimakon wanda amma malami ta ba ta cikin wahala آه. بعد ما هو هذا أبينا هو هذا هلين ذكر هذا من نياز من نياز من تريد بان بش ما إنا من بان بش من ضبط هو هو ذكرنا أنا كل هذا كان يحكي لنا ما تبغى كي كان يابان alhali yana da don haka mutum da bayan don haka na san lawa ta abin nan ko ga abin nan ko ga sakin mace maganar jahili ta fara mutum malamin kamar jahili ya fito da ɗaya sau ɗaya ko ɗaya sau biyu ya fito uku ɗaya sau biyu to da a jahili uku ke nan gari a'a amma abin nan malamin biyu ɗaya sau biyu wanda ya sani ba iya ta tunanin sa annan Ina ne, sannan yake wa min al-fara'idi akwai daga cikin da ke shari'a من الأمور الواجبة على كل إنسان بأي صوم لسان عن شهادة الزور كذا في شهادة وهو أن يشهد بما يعلم بما لم يعلم وإن وافق الواقع كودا يا يدوي دي دا بن نشي دا بان كبا أما أجد يا فلا دوي دي نهاك أجد نشي إبدا هكا دوي واتو يا يدوي يا حرام إن بكفاني بكشي الآلي بكونا مسألة بعد من أجد lauya ba abin nan bane lauya kokari yake ya nuna ma alkali ga yadda an maganar nan take kuma ga yadda shi ga doka yadda take ina ina ba kace a sahi lauya sai na so ya sa kai ne sai na so ya sa kai ne ya zai sai abin nan da inda lauya yake da amfani da alkali jari ko kuma wanda yake na son ya cuta domin an sani zai iya cuta wato matuƙar ga wanda ya sani yana da ikon da faɗa ya ce ga yadda abu yake alƙali ba zai iya karkace magana ba don da ce alƙali ba doka ga wannan mutu a nan kuma ga yadda magana ta yana iya ce a amma kawai a kawai alƙali mutane ne ya samu alƙali jahili zai yana eh. eh, iya da duka yake ga doka sai na ka samu cancanta wato in alƙali jahili ne ko a abin sharafi ne ke zai yi shawara da malamai ko kuma ya halartar da su yin shari'a wa hadara da ulama au au shawara amma tun farko in jahili ne in bayan nan wa haru man da jahilin wa talibi dunya wanda yake abin nan jahili ne haram ne ya nemi abin a bashi alƙalanci ko kuma yana duniya amma yana son samun duniya yana da son girma ko yana abin haka ne a ba don kullum zai kokari ya ko ya kai maki girma ta ya kai kace a karanta da shari'a ina bai bai yana kuwa saboda ka ina kuwa ta waje da filin yau kuma ma yana haƙi yau ko kuma yana yi tsari ne yadda zai kai ta zo ta ta eh na yi ko da ni ba ba ya ba ta din ko da alƙali ce ba da alƙali ba ya ce da ni ba ko da ka ba ta ta na tira na ga ga ya da alƙali ko in da abin nan in alƙali ba su da gaskiya to ne yana da alƙali ga ni mutum ne wato wasu abubuwan da suke faruwa ba ba idan da suke faruwa ba abin da yake sun kaddara ba ina ba idan amma ga abin da yake kuma ga abin da aka doka abin da yake yana aiki ne ya ji ne an ba mu da ka ba ka faɗi da abin nan an ka ka ka ka ba ka da abokin shari'a ka ya faɗi da lawyer ba zai ce ba alƙari da fa abin nan rikicin da ake yi

a abin da za ka duba ba ga naira ba ko wani aiki za a yi cikin duniya akwai yadda musulunci yake ai akwai yadda mutane ke in ka yi da yadda musulunci yake ai ka zama musulmi sosai ka gane to shi ke ka gane amma abin da za ka kare shi ne cewa ba a yi yadda musulunci ko ga wannan laya ko za ka yi shi za ka abin nan ba ka ba ka yi din kanka mutum ko a cikin gidansa ko a cikin gidansa ba an ce mai adin nan wannan ne kuma ma bugar ma an zala na ba wannan ko ga cikin gidansa ne ba wurin da shari'a dai ba ko tsakanin yaranka ومن هاتين اللسان عن الفاسات على حركة لك على الفاسات وهي كل هذا من بعض ليس بعد الجو من قول أو فعل من مغنى عليك ولم ليس شيء عيكي وكلا في مغنى بعد ليس بعد الجو إذا نقول ونعم والجيبة حتى من جيبة حرمتي منين الجيبة كجيبة تنشري وهي أن أن يقول الإنسان في دوره في غيبته كالفتاة عند متن أو وانك باينا ما يكرف أدن ليس بايته أي من شأنه واتو ما الأمر ينسى واتو دي أدن لباك سن كافن وإن كان فتا بيته غسيا في ذاك أما كافن بيسا أتني كم كيف يكفن وإن كافن كا كافت عمواني كايبي باتي in ya zan karya ce wannan buhuta ne ya fi tsanani wannan abin da ya yi ne amma kai kai ka sani na aikanta shi shi an ka ce haram ne ka kada in mutane sun sani ne wato ina bayyana shi da kai na bayyana wannan shi ke ya ya ya gata nama ko kowa ya ci ko da yana da yana da ظهر بما اذا كان الانسان يقرأ ان يفترض ما اتيه لان هذا مربط والمربط لا يتشأن في ذلك كلام مسلم كل شيء لنا جينا عند القرية ثم بيت عطني ثم كانت وكانت وانا ابو كذلك وانا بجيب عطني يبغون وكما كان عجل في شيء ما هذا الذي يحدث عن الرزان كذلك كلام تبعه يعني. بما يكره وليس فيه كره وسيعمل من جهة أنه خفيف لا من جهة أنه جيزة وما تهدى لبيت كلامها كبارنا كبارة بالأرجل ما يكره والنميمة haka na annan neman shi shi ma haram ne ya ji mutum na tsara hannun kan faɗa gare shi ne da وهي مسألة الكلام أنا المتكلم الجنسي إلى غير المتكلم الجنسي على وجه الإنسان فبقيت مجانا وجهت من كتاب ولما الدين كبعت أتصعد أن تشير في كما نميرا النساء كل هذا قوم فبقيت مجانا بك أوقع بجواني كتاب ونرافة هكذا أما كافر أدون كبعت أتصعد أن تشير في شيء من النساء أما إن أظن قد يأتي كلمة قول من دبان بحيث أنني nan da an yi ne don a gyara su tsakanin su to wannan babu komi an ce ba an ba ba laisa bi kazibin ma arada al-islam bi ba makarifi ba ne wanda ya shi gyara wannan ya tsanani gaskiya ta kwallo ne balle kariya a an yi mafi da wata kariya فظاهر أمامي يقول يوم يوم يوم الشعر يبدأ كمان بكو أقول لك كو يجي لشي وكي يأتي كو كتاب الجنان لا كما أنا كنت بدي أقول على أدنى كو أدنى إن جد أوضع كو لنا سرعة بند وانت أدنى من كتير من كرم وغنب يجب أن تفعل عبد الصوت

والمقاصد يقول بالجدة أبي بالجدة فأنا بقول قوة جنودي قوة الدنيا تبعه أركان صلاة تجيب هذا وعن الباطل كله يجب والانقسام عن الباطل كله يؤدي بعض الثياب يقول لأن مغرب وهذا كان مصدرها لتوحيد الكبير هل في ذرعه فالباطل من العلم والحاجة لحقه تعدل كل اللي بعد كده وعندي سواك لساعتين وهو السبعة حتى بعد الدخول والسيابة ثم وصلنا ya yanke jirgin da abubuwan da ke ambata ya da sai biyu wanda ya ba shi fatara shi ne ya kama jirgin da wasan da ba zai sallama cikin nan وأنا يؤمن بالبلد والدين بالآخر وإلى الله بأن أولياء yana da imani da za da Allah kuma yana da imani ya san da Allah ke da gaskiya ke jira a yi masa tsara ko shi kuma magana da ke ta da sai da ke shi mutum ya kulci ne kuɗuwan yin magana za a kama harshe su a yanka wannan karamin ke wannan karan ne yana nan gudu kuma duk da yana yi kamar muna nan da ya kuwa بعد أتجيب عن ذلك أيضا تجيب على أسماء جرب المجال الله خير لو كما أتجيب المرأة وقال أوات الحديث ذاكرا وقال عليه السلام ثم النبي استجنوب الإسلام لما يستجنوب ما بغير عنه يدعو إلى شعر والإيمان وتجنوب muku yake mutum ya bar abin da bai yi rukun shi ba Allah ji ya ya ne wa kullu ma wa kullu abin shi ne man fa'ala bi dini da akara duk abin da in ka ka irin shi da ka mu mai da sai da ko ko la gure sa ko ko kan sababi ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne والذي والذي لا يكون في تفكير الخواتم وأدلة ينكع بيت لا ذاك تقول وترك بشيئا ما قال في قرب الاسلام المرء ولم يقل يوم المرء سؤال لان تركها لا يعرف ليس هو الاثبات ولا يثبت وانما هو ما اوصاه بالحسن عين الكذب ولما تكره من بيت ومن ذهب الله سبحانه جميع المسلمين أما يا هلا امتد جبريل بالمسلمين بعد هذا الكلام وقسوا وجهك وأكاد أهلهم يمسكوا أيديكم يعني أبو ذي يتبجل إن شاء الله وأجل هذا النبي يوم الحرم لتكبيك يوم المسلمين كثيرا وأعرضهم بمدينة المسلمين duk abin da zai kawo da mutuncin gari to Allah ya haramta kai abin illa da hakki wa sai da hakkin su shari'u ba wa ta kuma ko bula da tabani kafu ana mun ga da wa shari'a yau mun shari'a ba ce a kashe su ko ya ta sallau kashe su hakkin su ne kun gane wala yajid da dan ne ne musulmi jibi ne jibi ne an abu ta jibi ne ba ya hadiya ko illa an yakku da ba da imani sai in ya ku da ka ba ni imani ya ku ya ka ta ta ba wani imani da shi ya bar addini da ba wa sai to wannan ne shi ba fara na ku kun gane

ai ya tafi da mutum an mai ko kuma da wani abu ko ya zan ya kashe wani babu wani da to wannan kun ba ai ta za a rama ko fata da su da an da ko ko kanna cikin kasa wato yin gowa din nan ko shi an kashi to an ya iya kashi shi ya an ka karama da bukari ne da makami da ba gasbi gasbi da kalibin na halaye na rashin iko bayan wani da kalibin ko. wannan gasbi ke nan amma wannan da makami to ana ta abubuwa biyu za a ba da zafi ko a kashe shi ko a yi karbi ko a yi yanke hannun sa ne talata ko kore ya kashe wani shi ne da kashe shi ba wata mutu yana fashi yana da kawai mu ana abin da da wani da wani da ta rubuce yana a bautar da shi ko haka in kama da bau ne hari din da ba wa da wadanda ke yakan Allah ke suna za a ne يقتل او يسلب وتقطع وثلاثة او من قوم الارض گزراق آؤں نہیں سر اٹھائے سے آئیڈیا گوہار اگر دوڑا ملے گا میں بہت موسم دیجیے

ہوا تو موقع ہوا بھگوان سے ایسا بتا رہا آ کے نیچے جان کا چلے جاؤ الگ الگ آپ ان ما هو كبر عن جبار لأن لم يأمر جماعة عن ضد جبار الآن كبرى من الواجبين وبعد ما في شيء قاعد أبين شوفوا هذا ما هو في صورة دين الصمد على شعري كذا ان کا بنیاد جی اکثر آسان کہتے ہیں جو دونوں کا آسان کہتے ہیں دن باہر آنے کے لیے مطلب کی akwai jini da sun ko babu amma wasu yare da da abin da ta ko na an gama shi ke nan sai kowa ya fara da tsoro ba mai komai ilimin ya ta wajen nan a sai ma gurin gurin gurin na musulmi ko gurin da akwai gurin da inda ba mu da ana da gurin eh haram ne 你那个干物主，干物主，对不对？这个物主，哎，要要干物主了，要干物主了。嗯，咱这个地方哪能要去交易？啊，走，你去去啊，你去去哪个？对，我我家里头那姑娘啥都不愿意去，怎么要呀？哎。 لیکن اہنکار کی انگریزوں نے اس پر حاصل کر کے زیادہ سے جو بات ہے کرائے ابھی

ba da kuwa ba ɗan kuwa suka tsara a kan tabo ba ma ba hmm. ta amsa yau da shi kenan sun ta hau karari shi kenan amma yanzu aka ne gidan da takobi da aka ce ba ba da ganin ba eh. dai in aka ne ba a mace a sai dai a dukkan duniya mai kauri amma duniya mai kauri fiye da abin kai Thank you. وضع الله بيني في النار وذنبي وذنبي ومتألفة بالمرأة دليل كان شيطان Yeah. ولد الامر والناس ما تكون كتابه يقوى وتنزل ايوه don kan ya don kan ya aure wata ba Mm. wanda an kama mafi shi ne a zanen ba ce tun da farko wanda aka yi aure kai aure na tsare ba ina farko da ya zai duka kuma ana tuntun mutum da mugun aiki mutumin mutum ba kuma wanda ya ba wani guba har an ka tuka ya ba da ya wanda ya kashe kansa wajen kwatanta ta ba ta yaro a zan ya ban da aljanna kasar da ban ra'ayi ko an ya zo ma mutum shi ya shi ya ce shi ya fashi kadai ana na ana kudin sa ba shi duk wanda ya kashe wani ya ne sun lalata ƙarfi sannan da tsaurin da tsara da zafi a ɗaya ne ta fiye inda yake abin nan duba inda ba ta da aiki wajen shawara da aure ko wani abu kana iya faɗin aikin mutum da yin sauke don mu'amala da shi ko kuma abin nan mugun malami malami bid'a sun kafa shi ne ayyukan sa ba shi ba ba ba mu tafi haka nan wanda an kira shaida wajen alƙali in ya faɗi a tsarai da mutum ba shi ba ba wanda shi ne ba shi ba shi ne mu'amala ba na karkar makalla shi ma nan duk da nan in ya ba ku shawaran kada mu kawo matar nan shi da da ya da zuwa yake karka alama da jirgin ka ba ba a aiban ta kabila saboda da irin mutum guda بتاؤ آیا بندہ ہے کہ an saba ta dauko ko ka sani ko da ko nan da ko da ya ko da ne ba an ga wani ya ana ma ko wani awo da ya ce akan auna tafiyar hannu wanda ke zuwa na wani wani wato kafin hannun ne za a zo a gwada a gani cewa eh wannan kafin hannun zai tafi wannan kwanan yana haka an gwada da ya ta zai yi wa amma ya an kuma zai yi wa zai ma zai ma zai yi zai da wani zai wani zan zai su ciya zai ya fa zai bambanta zai da kuma zai ya zai da ke zai zai zai da yake zai gano zai ba ilimin zai gano ba a shari'a da zai da yake zai ma ilimin zai ya sani ko rayuwa su kai a kai ہماری یہاں a'a da wannan shi ake an kai alladina haribuna Allah in ya kashe wani babu makawa an kashe shi babu wata magana amma in bai kashe kowa ba to nan ne ake da zaɓi sun kudu din na wanda shi dace a ya kashe wani babu da nan ba ba ya kashe wani ba a ce ba a duniya kashe wani sai ka ta saboda cikin abin a wannan hukumar dangi kata dia jangan kata kata dalam eh, satu itu. Kali kali kata terus semua. Bagai aku nak bagai semua. Tak ada apa Ada lagi mana? Ada. Apa yang dia Thank you. والناس ما تجري حتى يتباوى تجري إنه قد أبى ba sai yan za ka roƙi Allah kada ka roƙi abin da ke zunubi ba ba ni jita an ce in ya zo roƙi Allah kada ya roƙi abin kada ya roƙi Allah da abin da yake akwai zunubi gare shi dole wannan mutu kawai da baka yi addu'a ba yana da kyau ko ba ne addu'a ka gane فما بالله بدع بدعت في شيء باب عنها فلا تريد البلاغة يا الدعاء يا ربك وزيادة الشيء أنا ما تقول شيء وعين بعد الشيء wani wurin Allah a kai da wani sai dai ga shari'a ba a ta kamu shi a kashe. Amma a wurin kasa da ya kai da wani an da ba da yi addu'a ba amma yana gurin yana mutu. اه بعض لا يعدها يا يقول من المسلم kai in za ka abin nan ka tona dan uwan ka abin da kake so ka tanka kana gani ka abin nan kai ka mutu Thank you. abin da ya shafe ka ita wannan da ba wannan gaba da wannan shekarar salmanu da ba a samu yarinya da ciki a kai ta a kai ta wurin wurin wurin a'a in da kana da ciki cikin nishiya alama ta yi da ba ta da nishi to ba ta hmm? da wannan kada ne wani mata duka kuma in tabbata har kana jin wannan da ayi halin da wannan nan bai tabbata amma a duka wannan da yi kariya ne da an masa bulala shi ma ko da kiba kuma to shi ne wato abin da za a yi mai bulala amma in musulmi amma idan musulmi ne ko ko ba mu yi masa abin da ka ga amana za a yi domin abin nan ya shi ne ce musulmi Yes, I'm going to go to the hospital. ina maganar shari'a ba maganar jahili ba ba ma ce yanzu kuna ba kuke faɗa ba sai su kai ƙara ku ba sa tufafi a irin na mata kuma yana magana a irin na mata da ɗabi'u na mata. Ko ya yi haram namiji a da ta shakko ko da jali bin misali wa ta tsarkar da misali ta bin da jali haram. Allah ya amma kuma za ka tafi ne a a wai kiran da su ta kan ta yan dau in to ya ma kan dau ne wanda yake da lihu irin na wannan suna ba amma ba muka ba ma a kan ba akwai da yake wanda ke sai da kai ne ana duwani da shi ya kan dau jahilai ne in ba jahilai bane ba mai ba mai kiyan karuwa haka ne muka jariya da wani kuma da shi gara shi bai san abin da yake yi ba ko mutum dai ya kashe wani bigairi ko kuma ya cikin kasa da abin nan da fashi awon na dini ko kuma ya rika daga addini sun ba ne kowa da abin da zai yi rinda gare an ya tafi da itika da ahlul ahwai shine shi aqida irin ta masu son zuciya الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق الصاع من الرمية سنا شجاعة كم الدين سويتي كما يد الكبيرة شجاعة الدين هاربي تويتي إن الله مرق صام من الرمية مروقا من بعد من بعد قعدة نفذ من الجانب يوتي من جاد الآخر انتهى والرمية ما يرمى من الحيوان kun gane ko to yake an an sauka da wani wani abu da shari'a abin nan kusa wa wanda wanda ya faɗi magana wanda yake akwai aiki ga annabi ciki ko ya aka kusa yanka shi وظن المتبقى لم تكف يدك عما لا يهم لك من مال او جسد او دم واجبيني كي مسلميك كان جعلنيك بعد اللي بيحلت بضريك نبيك يا دولي او جسد خوجي كين وني او دمي خوك مجيني وني خوك تبوات مالتين ودوات حلت بضريك هنمون كامل باك هنمون ولا تفعل كرميك كده كي تجيان قوى كلها فيما لا يحل لك بعدين جوا بعدين باي حلقة بعدين ولا تباشر يفرجك كذا كاي مباشرة هذا فرجك أو بشيء من جسدك كود ولا أبو نجكك ما لا يحل لك بعدين باي حلقة بعدين كذا كبي همين كذا كذا كاي تبيع كذا أبن كود جسدك كلوه قال الله سبحانه الله ياتي والذي والذين هم لفروجهم حافظون وأنا مغنر ayyukan da Allah ya sa cikin ran mutum wanda yake ba mai tsare su sai in ya tsare waɗannan abin nan sai ya tsare imani sosai waɗanda yake masu tsarewa ga wajen su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga matan su ko kuma bayan su wa ilaika wa ilaika humul adu ko wa man yabtaga wara zalika duk wanda ya nemi abin da ba wannan ba ko sun ta lahadi kun gane da aka fito wa fara wa raman lahu mu'ajiran ko karatun yana da tsanani kamar kana ga wani ga haƙƙinsa don bai sani bai ɗauka ba sai ka tsari wajibi ne ka nuna masa tawaga kayanka domin tsara dukiyar musulmi wajibi ne kamar da za ka fara ta kun gane wannan a tuya mana koya mana wannan ya ba da haram ne haram ne ka ba har wani baka gaya masa ba kamar ka ga akwai shi da mutuwa ka kana da ka ka yankewa don ka biya ta saboda ka in ka bari har kudin na sun ka tafi da bai samu ba za ka biya Allah zai sa ka biya kan eh. misali ni nake shugaba a ma'aikata hmm. sai na ga ga lokacin da wani zai zai tafi hutu hmm. sai na shuru na bale shi hmm. nan ma yi laifi kuke ga haƙƙin ka in kana so sai in kira nan ko ya ce a sai gaban ku nan kuma shi ya ne ko kai kuma nan na ba ko ya ya wai ba ku kudin wannan kana iya gaya masa ga yadda da yake ciki kana yin abin da ba ka iya wa kuma kai ka mm. ka wannan ka ji ka da shi Allah na da gani da ba kai ya kana jin mutum ba shi samu ai ka ga wannan da ba kai dai kai abin da kake gani daidai ka gane eh, ko ya shiga zai fita in dai da gaskiya yi ka gane amma in ya tabbata ka gani ka ga jiran mutuwa har kai gari kake yi abin nan kake yankewa har ta yana ya kai karar ka biya shi

wannan ba mu ba shi zuwa kamari na kan da ranka har lokaci ya wuce wanda ya kamata ina zuwa tambaya da abin na su da ya ga ya ga kuma haka suka ce ba ta ya laifi sai in ya koyi tun da ku duk da yadda an kai zai ko ya to wani ya laifi ne ya kaya su masu aikin ba su tsada aikin su ma da wasu wani lokaci sukan manta dan mutum kana da ana da ya kana ma za ka kayan da ka yawa ina nufin dan wata ba su kan manta ni ni an ne yan bane kan manta kenan shi ake ko zai rubuce yake. To wannan ta yi shi ko ya haɗa ko Mutum ba musulmi yana zunubi. Allah zai mai zai ba ka wani ikon da za ka yin jaye shi yau farauku ka wanda ake bi ka ake kuma yana gudu kuma yana ci a abai shi to wannan shi ne ya bari da haka kai rike ta kokarin bi da ake da zaki ba a yan ka nuna maka ce a a duke nan wannan ka iya ka nan ka ne dauka

حرم عليكم الميتة والدم ولا ملك الدم ما هم بيد البعيد والمنخنقة والموقوفة والمتردية والمسيئة ما كذا صدور إلا ما ذكرت ما بها للمشرك وأنت سقسم بالأزلام كان كان أنت إلا مريضة <laughs>

ko da ki ne ga abin nan yana jin da a a yanka a domin tana yiwa farawi tana yiwa farawi ga abin da yake aibi wanda yake bai da a mutu na bai na

ta same shi ne a a don aikinsa sai ta miƙa mashi hannu don su gaisa to nan in ya yi hannu da ita ko ya yi laifi don ya ji ana cewa yin hannu da mace makaruni to makaruni ai ba kuwa mai tun da hannunta ba al'aura ba kamar fuskarta a kan wani ba eh, matar wani ce ko da ya samu ni ya yi duk da zai yawa da abin da ka faɗi za mu iya mata kai da wannan kuma na cewa ne ne da da wato ah, wannan abin nan ne eh, jahilci ne jahilci eh, ne ga tsananta abin da bai ta ba ko sun yi wata zai jawab suna da ya a ah, abin nan tsanan a zawa bai abin nan ko ni ka ba daidai yadda shari'a ta ce eh, in ga zama abu ne in mutum ya yi ana cewa ya zunubi ah, kamar ya kai da ya ya

ciki eh, akwai abin da yake halal ne yana shuka da mutunci wanda yake bai kamata mutum shi amma wannan yana ciki ko za su wannan yana ciki da haka rashin rashin ya hannu da wannan mata ya ya rashin yin hannu da ita ya fi amma ba ta san ba a ce yayi ne

ban ne amma yana ga shaida ya rage mutunci shi ne an ka ce na ana kin ji shar ga gama amma kana ce ya laifi kana ce ya laifi ينكرها ودينه هو في الإيان يكره دينه هو فيه هذا لا معنى أن يقول أنت أنت بقول كربيت كم الأورا كرم wannan na cewa riga ne matsayin aibanta wata kabila gaba ɗaya saboda wani ko wasu sun aikata wani abin da ya shafa mu shari'a to an ce babu kabila da za a aibanta sai dai in ba adil ba domin ko duk yadda mutane sun kaza masu mugunyar tarbiyya za a samu na farin cikin su الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن الفرائض صون صون اللسان عن الكذب أقول لك تكون فريلي wato mutum ya tsare harshen sa daga ƙarya ƙarya shine faɗin abin da ba yi ba ko kuma faɗin abin da yake cikin zuciyarka abin nan ba haka yake ba wato ko da ya zan daidai amma cikin zuciyarka kai ba haka nan ka kaddara ba wa harama subhanahu al-fahisha wato Allah ya haramta abubuwan alfasha duka duk abin da yake mai muni magana ne ko aiki ne to Allah ya haramta daga ciki da ya shiga da abin da ya abin ماذا ظهر من هذا اللي يبين نعرف الفاشا وما بعد عند يقول كن غاني وأن يقرب النساء في زمن حيدهن هكذا كما ألا يا هرمتا أي جماء ماتا في حيدهن كن لوكة حيلة بعد لوكة لما تكي حيلة أقول لوكة لما تكي جنبي كي تو أولا لوكة حرمني a atake ta wato an haramta jin daɗi ga abin da tsakanin farjinta da abin da tsakanin cibiyarta da buwayyarta kun gane ba hana wato abin nan in ya zan akan wani tufane ko wani abu wannan ba hana ba wala haraja fil nazari in kuma dubi ne babu laifi kun gane abinda addalili da an ka ce wala ta karabu hunna to la ta karbu hunna ta yi kurna wato kada kusance su sai sun sai sun yi tsarki sai sun yi wanka kun gane al-adina al-jama'a kusanta ba ba hana ba kana iya kwanta da ita garo guda kuna iya ba amma in ka amince <laughs> kun gane wanda ke takin mata cikin hailarta ba a karɓar shaidarsa ta ina ne wa ah, harrama min an-nisa'i ma taqaddama dhikruna iyyahu kuma Allah ya haramta wajen mata abinda anka ambata inna ma wata abin nan matar abin nan uba ko matar kaka zuwa sama ko matar yaya wanda abin nan wanda mutum duk yana haihuwa a kansa da jinkoki matan su wata ba za ka yi aure su ba sannan abin nan abin nan wa ummahatukum wa wa wa lati lati an ya an yi kun gane wato haram ne mutum ya aure su to sannan kuma ina ne amara bi Allah ya yi umarni da cin halal wato ibnu abbas ya ce wato shine halal qala ibnu abbas la yaqbalu allah salata man fi badanihi haramu Allah bai karɓa sallar wanda yake akwai haram cikin cikinsa ya taɓa cikin wani hadisi inda aka ce cikin arba'una hadisan Allah ya umarci um, abin nan muminai da abin da ya umarci annabawansa da shi ko ko manzanni da shi a wata aya ya ce ya ayyu harusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku abin nan manzanni ku ci daga halal sannan ku yi aiki na kwarai wato ashe aiki na kwarai yana bin cin halal haka nan ya amba ya umarci mu'min ya ayyu alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi shukuru lillahi ka bauta masa kamar yadda yake sai ka ci halal sannan zaka gode masa kun gane akwai nauyi ko menene halat abinda ba ka gudun kan kayi alharalu bayyinin wal haramu da kyau eh, eh. Hmm. wannan ribar da na samu ita haramun takarda ka tani sana a kasuwar shinkafa eh eh to idan na sai da kayan to ka amso shinkafar ka auna ka gani ya ce ya sayar wannan baya halatta ko ni ka saya na abin na hatsi na abinci baya halatta ka sayar da shi sai ka tauka auna ka gani kun gane eh. saboda haka da wannan bai yiwa a ta tsarin mutane a haka abin da ya eh. laifi na ƙasa ne gaba ɗaya. Yi eh, wata ya kamata ka tsare na ka kai takwan. domin kowa ya sani abubuwa sai su yi sauki ba a iya gyara sai da ilimi saurara mana ana bayani hmm. eh. bai yi wa abin nan bai yi wa auna iskiya na kasa yana yiwa ko bai yiwa to yaya wannan shi kuma abin nan haka an kace ga shari'a nace haka an kace ga shari'a kawai shi kenan ka gani wato kamar yanzu misalin ka kawo dinarin ka don in yi mace ba ya halatta idan na kidan ya kudin da eh, eh, rahim waɗanda zan baka ka karba don ka karba daga malam wani shi kenan ka zuba cikin aljihu baka kidan ya ba haram ka yi don yana yiwa na rage ko da da kuskure ne ka gane ni kun bai halatta don awai ga wani almajiri na ya bani ce a ah, ai malam duk da ba shi abin ba shi zalunci na sa aljihu ka gane to da na jahilci ne ba na komi ba Allah ya hana amincewar ya za ka yi in ga abin da ba abinci ba ya sauki in ka diba abin da ba abinci ba ya sauki kamar misalin tuwafi ne kowa zai sai tuha wanda ya zauna da riga guda sun yi shekara guda ba abin da ya dame shi amma hacifa ne? ana yi wa mutum ya samu zane ya zama ne da shi komi wanda yake da abinci ne ko da ba riba wuyi ba in dai abinci ne ko abin da ke gyara abinci ba ya halatta ka saye shi ka sayar tun ba karba ba abin da da shi abin da ya don ka riga ba ne zai da in ka zauna da wannan shekara guda ne zai rage ka eh? an ce ba hana ba tunda babu cuta bai cuta kowa haka makalla hmm. to alamu wajen rashin sanin ba shi ɗaya ba ka ga yanzu an ka saya an ka ce sai ka da ikon ka sayar sai ka karba za ka tafi a radar sauki ka sai da takarda ka kai zaman ka da kuɗi a ah, shi kenan bai yiwa tun da ya zo ga hannunka in za ka sayar tilas ne san auna kowa ya gani za ka kasuwa kai abin nan amma da gida ka samu wani dan dan fara dan uwanka eh. amma idan karbi tafan ko ka abin ba sai ka karba ba to yanzu ba karba ake ba takardar za ka bayar za ka ba wani kaga kame abin ka ga za sauki sai a ba mutum goma a bayan da kai ne wanda wanda kwanan baya eh. muka da na kuda ko na wani abu da sai masu mun mun kuɗi mun mutum kuɗi mu zo a yau sai an kago yau da kyau kana a jama'a za ka komiya komai da sauki a eh? sai ka auna kuma Eh. eh. to duk da haka dai ba zai yi tsada ba kaddara da kana iya sayarwa tun ba karbo ba ka saya saba'in wani ya taho ya amshi takarda bai iya baka dari shi kuma ya sayar ma wani ya ba bashi dari talatin sai kuma ya ba wani ɗari talatin har da aka yi gana karshe mugu wanda yana da karin hali ya kawo kasuwa a an to shi ne ba ga ne da abin ke baki amma misali dari guda ne dari guda ne an ka baka kace sai za ka sayar abin nan da takarda shi kuma da takarda na karshe ya saya da tsada ya kawo kasuwa kowa ya ki saye gobe zai koma a ah, to ka gani amma abinci yana yiwa ce ba a saya to ka ga bambanci abinci dole hmm. tun da an hana sun yi abin da an kana ya sun ci haram to wannan kuma shinkafan ma take a cikin bakwai a ainihin farashi na gaskiya to wanda zai ci sai ya ta kai naira malam hawa hawa da shi ne don ana ne inda ba a sai takardu shi ne a a a wajen hmm? hmm? eh. wannan wannan kuma zai wajen cin aunawa kan waye ke ai aunawa akan mai sayarwa ne wato kan domin kaga in ta zube kasa shi da hasara to wato wanda ya karbi ta gada eh. ya biya eh. eh. bayan da ya auna ya tabbatar ya zo kuma tilas ne ya auna eh ne ya auna domin shi in ta bayan in kamin ta kai ga mai mai saye in ta zube shi yadda asara a dan me za ka kai kasuwa ba kai tattalin sikeli ba mamudu abin nan kullum wato abin nan ni ne aikin lumo sarkin kasuwa mai amfaninsa ko ku albashin za ke ci ku da minista ya ga aikinsa ya ga wata waɗannan mutane na aiki sosai a kowane an ka ba ku tuna aikin Allah ne yake yi daidai yake da ya sallah tsanani domin sallah a abin nan ne laihi ne tsakaninsa da Allah kawai amma wannan laifin Allah ne kuma laifin mutane saboda haka in Allah ya hina shi to mutane ba hmm. shi ne ba da karatu za a gyara shi ne nake ce mu kullum da karatu za a gyara abubuwa amma da ka bai gyaruwa kuma in ana so manya abin nan na sama ake karantarwa in na sama sun yi kyawo komi zai kyau in na sama sun baci komi ya baci Allah tsare eh idan bai sani ba in ya sani bai yi da duk da haka ilmin bai wasu ba akwai su domin ko kayi ilmi kuma sai ya zan ana aiki da ilimi sannan za ka yi an kusa sannan za ka san shi wato abin nan man man man man amila bima alima allamahu Allah ilma ma lam ya'lam ومن لم يعمل بما علم ورثه أنصاه الله علم ما علم in ka yi aiki da abin da baka sani ba sai Allah sanar da kai abin ilimin da baka sani ba in ka in baka yi aiki da ilimin ka ba har wanda ka sani ma sai an mantar da kai da abubuwan da ko wani abu ana ana yarda da barnamiji amma in ka buɗa ka iske ya kasa ba sai kana da zaɓi ba Eh abu ana iya karkata da shi amma abin nan yana yiwa ka sai kuma karba ba a to ai shi a hauzi don rubutun takarda ya zan hauzi ka yarda to ta ɗauki kada ka sayar ka ka sayar ta takarda ga wani eh ana yarda da wani Iya sai ya auna. auna. To bala ya wanda zaka an ta kuda illa tayyiban ba ya halata gare ka kalli ya kai musulmi. ku saurara ba ya halatta ka ciya kai musulmi a eh. wannan hana wa'azi shi kuma babi ne daban hana wa'azi kafirci ne har da yan kasuwa eh? Allah har da yan kasuwa don ba a da suke da inci su su ne su fara wannan hmm. ba shi sai gwamnati ya zo na ce musu eh wato don haka wato abin nan dokar Allah wato ba sai dan sanda ya gani ba kai da kan kasan Allah na kallon sa <laughs> Ah, mu ci gaba ko wala illa tayyiban kai mutum kada ka hawo sai abin da halal hmm? wala talbas illa tayyiban kada ka tuhanta sai abin da halal wala tarkab illa tayyiban kuma kada ka hawo sai abin da halal wala taskun illa tayyiban kada ka zauna cikin gida sai wanda halal duk abin abin hawa kada ka abin nan ka zalunci wani da karihi don kana da inko ka amshe masa Eh, idan kana karɗe keken wanda ƙari kana hawa ko kuma kana abin kamar yadda ni ganin cikin rediyo yana ya ɗauki a rake ya sha da ƙari to wannan ba a karbashe da shi ba suke yi ba ba mutane ne suke yi eh, amma abin da ake yi ne su masu rediyo ke mana wa'azi da bai yiwa a gida a baka duk da abin da ba son a gane to shi ne haram duk abin da ba ka son a gane shi ne haram a duk abin da ya hau haram ne bayan biya ka ba to abin nan duka abin nan inda ba da izinin mai abubakar na iya yi wato sami da sa'ira matan ka duk bihi tsayiban duk abin da za ka yi amfani da shi to ka yi shi kada ka yi aiki da shi sai halar ko ne ne wa min wara ibaraka mustajahatin bayan abubuwan da halal akwai abubuwa masu kama da halal wani biyu su kama da haram man taraka hasalin wanda ya bar su duk abin da baka tabbata ba in ka bar shi ka tsira wa man akadaha wanda ya ce a wannan yana kama da halal bari in yi kana karra'i haula lihima sai ya zan kaman mai kiwo gefen hurumi an ce kada kowa ya shiga dabbobinsa a nan ya shiga kusa kusa yana yi yi shi ko an yarta fi yana kusa ya kiwo ciki karrati haula ba mai kiwo da yana kudu yana tsira bai yi ba kun gane kowane abin nan kowace hukuma kowane sarki yana da kurbin da abubuwan da ya hana abin da kurbin Allah maharimu abubuwan da ya haramta kun gane Allah sauka ah, wa haram Allah subhanahu akala mal akala mal Allah ya haramta cin dukiya duk wadda a haram na bil da ƙarya wato dukiyar abin nan da yi ta ba yadda an ce ai ciniki ba wa min al da ga su akwai daga abin da batili kwace kwace ba na da makami ba don kana da iko karfi shine gaba eh? ya shayi mai mulki kan kamar yadda masu mulki eh wato shine gaba ka amshe da wani ka yi amfani da shi don kana da karfi hmm. ko a ba wani amshi a nan duk gasbo ne haram ne eh, inshora eh, wato na yi magana da yawa a kansa wato akwai garar ciki amma kuma akwai da abin da lura ta wuta kake sa mutum ya yi ka gane mana kamar irin wannan sai sati din wanda mutum bai ba bai ba ba ka ga ba bayani ka abin wa ta'addi haka nan kuma ta'addi haram ne abin da ta'addi wato komi ka ketare iyaka ka yi halal sannan ka dan ƙara wal khiyana da yaudara kun san yaudara kai a kulla da kai ga yadda za ka yi wani abu wanda zai amfani ka